الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وشفيعنا وقائدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج منهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار yanwa masu albarka na kusa da na nesa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis biyu haka ne ga watan januwari so shida ga watan biyar da al'ula na shekarar hijira ta 1441 hijirar fiyayyen talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mun gabatar da wannan watan kamar da shi aka saba don shi ne tabbas shi ne dahir kuma shi ne wata na kalandar addinin musulunci kuma wani rana ta kama biyu ga watan daya miladiya ashirin ashirin haihuwar isa dan maryam alaihi wa alamun salam in sahha ta'bir rana kowace ananin rana ce da muke karanta littafin tambihul mutaghali ala gharaib wahi bali fadakar da mai kokarin yin azarbabi game da sabbin fahimtocin wahidu abdulsalam bali wanda allah ya kaddare da rubutawa kimanin shekaru wajejen goma da suka gabata a yau a zama na talatin da biyar na wannan karatu kuma a shafi na saba'in da ɗaya na littafin kuma cikin babin da ke magana a kan sihiri wanda mun ji menene sihiri kuma mun ji matsayin sihiri a cikin addinin musulunci cewa kafirci ne kuma shirka ne da Allah <clears throat> sannan mun ji hukuncin koyo ko karantar da ilimin sihiri cewa haramun ne koyan koyarwa kuma suna iya kai mai ita zuwa ga kafirci mun ji wannan da dalilai na alkur'ani da hadisan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da maganganun manya-manyan malamai na sunna to akwai wata shubha wani abu mai kama da haka wanda in ba ta dabburi aka sa sosai Allah ya sa muwafaka ba sai a fahimci matsaloli a baibai wato ya zama an fahimce su ba yadda suke ba Allah ta'ala ya kiyaye mu shaki kira shubuha wato ruru to akwai wata shubuha da masu sha'awar kutsawa cikin harkar sihiri suke kawowa da ma masu mara masu baya shine nake cewa shubuhatun wa jawabuha da wata shubuha da kuma amsa game da ita shubuhar fa'in kila idan wani mai magana ya zo ya ce maku al'ilmu bisir min babu ta'allumi sharri lilwiqayati minhu ai algaba ta shin shin mutum ya san ilimin sihiri ai za a ɗauki wannan ababin ka san sharri don ka kare kanka daga sharrin to da kan an ɗauke shi haka ai a iya samun halaccin koyansa faho bi zalika ja'i kenan idan an yi wannan fahimtar sai a ce to ya halatta a iya koyo bal matsalobin A'a ba ma magana a koya ba ma ya ma kamata ma ana ma nema ma mutum ya ma koya ma alahadda ƙaunar ƙa'il a bisa zancen mai zance da yake cewa علمت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه wani mai baitoci na nasiha ne yake cewa ni da kuke gani na na san sharri ne ba don in yi sharri ba sai dai don in kare kaina daga sharri ni ina koyon sharri amma ba don in sharri ba sai dan in kare kaina daga sharri wa mallam ya alfi sharran alkhair duk wanda ya kasa bambancewa ya ware tsakanin sharri da alkhairi to ya fihi zai iya fadawa cikin sharri din to haka na yadda sihiri sharri ne to amma na koye shi don in kare kaina daga gare shi kaga zahirin wannan magana sai ga kamar gaskiya kama kamar gaskiya da ka ɗauke ta gaskiya to duk ta rushe maka hujjojin da muka fara karantarwa tun daga farkon buɗe wannan babin gaba ɗaya ta mai da kai akan hankali da kwakwalwa da tunani sannan ga kuma ma abin a hadisance wa ala au ala haddi kaulis sahabi kaulihi ne wannan kaulihi din haɗin za a goge shi au ala haddi kaulis sahabi jalil huzaifatan min yaman radiyallahu ta'ala anhu ko kuma a ɗauki maganar a bisa manufar zancen da babban sahabin nan mai daraja huzaifa ɗan al-yaman yadda Allah ta tabbata a gare shi inda yake cewa kanan nasu ya sa'aluna rasulallah sallallahu alaihi wasallam anil khair mutane sahabbai kam sun kasance mazan su da matan sun zo mu annabi tambaya sukan tambaye shi ne game da alkhairi don sha'awarsu da alkhairi su san alkhairi nan su aikata alkhairi wa kuntu as'alu as'aluhu an shar ni kuma sai na kasance in nazo nukan tambaye manzon Allah game da sharri makafata an yudrika ni dan tsoron kada sharrin ya riske ni to kaga yanzu nan a hadisance kuma hadisi ne muttafaqun alai har ma kenan ga sahabi ya kasance yana tambaya annabi abubuwan da suke sharri ne don ya san su kuma don gudun kada sharrin ya same shi saboda ya jahilci wannan sharrin Ila idan wani ya ɗauki wannan kalmar sai ya fake da ita ya halatta muku koyan ilimin sihiri to ga amsar wannan shubuhar aljawab amsar ita ce لفظ الشر أعم من لفظ السهر لفظ الشر ya fi gamewa fiye da lafazin sihiri mana idan aka ce sihiri abu ɗaya ne kwaya ɗaya shi ne ake magana a kansa duk da rarrabuwarsu da nau'antuwarsu kamar da muka wuto can baya sunansa dai kenan duk wani laifin da za a mai dai a gida guda ake laifin amma idan aka ce sharri to shi kan bai da iyaka ta inda karfinka ya tsare jama'a haka ne kuma haka ne to da ku kuzai rajin Allah ta ta'ala an ya ce suna tambayar manzan Allah sharri Don gudun kada sharrin ya shafe ni wannan kalmar kalma ce wato mai faɗin gaske da ba za ka iya tsuke ta ka ce shi sihirin ya shigo cikin jimillar wancan sharrin ba kuma irin shi ne ku zai fatun nilemani yake nini ba za ka yi wannan fahimtar ba na ci gaba na cewa walaisa kullu sharrin ya kunu sihiran ba yi wa a ce kowane sharri dukkan sharrori a ce su kasance wato sihiri ne ala hada akan wannan kafin zonin na ɗan tsallake wata kalma ko fa kullu sihirin sharrun dukkan sihiri sharri duk nau'in sihiri gaba ɗayansa sharri na'am amma ka kullu sharrin ya kunu sihira ba zai yi a ce kuma kowane sihiri a sharri ya zama sihiri ba saboda faɗin kalmar shar ta taro abubuwa masu dama kulle idan lafazi mushtaraki ya zo to baya halatta ka ƙayyade shi da wani abu ɗaya mu'ayyani sai idan kana da dalili khari na wannan matsalar da ake magana a kan sai idan kana da nassi da ya nassanta fassara wancan amul lafazi da khasin ma'ana idan ko babu wannan to hujjarka ba ta tabbata ba matsalolin abinda ake ce ma wato al'alfazul umumiyya kenan idan dai lafazi ya zo ammi to ba a fassara shi a ilmance da wata mas'ala kasa har sai idan akwai dalili a kan haka na kosan ruwan gaban gaja neman shi ya maka sauki akan ka samu hujjar da za ta nuna ta ko hozai fatimin mani sharri yake nufi sharrin yake tambayar manzon Allah don ya ilmantu da sharri dan ya kara hidar daga sharri ba za ka samu wannan ba har abada wa ala hada akan wannan bayanin da ya gabata fasihiru لا يكون من جملة الشرور التي يباه تعلمها sihiri shi karan kansa ba zai taɓa kasancewa cikin shacirin da sharrorin da ya halatta a san su ba a koye su a addinanta a shar'ance lana hukuburin wa shirkun domin shi kai tsaye sihiri kafirci ne kuma shirka ne yaya annabi zai ba da kafar wani mutum ya koyi kafirci wai sai ya san kafircin sannan zai iya kare kan da sabu ya da annabi ya ba wani bawan Allah kafa sai ya koyi shirka don wa in bai koyi shirka ya ilmanta da shirkar ba ba zai iya kare kan daga shirka ba an gane ko da nakali da hankali duka ba za su goyi bayan wannan sauraka ko zai fito neman sharrin da yake ta yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi sai dai ya zama wani abin daban amma ba da sihiri ba shine kamar matsalolin mutane ko mutum kana so ka shiga harkar mutane dole ka karanta mutane akwai wanda ba dan Allah zai mu'amalance ka ba akwai wanda daɗin baki zai maka ya cuce ka akwai wanda zai maka ƙarya don ya zurma ka akwai wanda zai maka shigo shigo ba zubi akwai wanda zai maka ingina mai kan turuwa akwai wanda zai laɓaɓa ya cuce ka ya maka bo wannan akwai wanda zai wato maraba ka da addinin duka irin wayannan matsalolin mutane daban-daban su su ne ya halatta ka koya domin ka ɗauki matakin da kake iyawa sauran al'amari kuma a banma ubangiji subhanahu wa ta'ala amma ba batun shirka ko kafirci ba liza saboda haka wani hauhi da makamancin haka amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi jibi shi sa manzan Allah ya umarci al'ummarsa kan cewa su nisanci sihiri duk abin da aka ce a nisanta amma hana ka ka zo kusa da shi to ta yaya za ka koye shi kuma kusa da shi ma ba a yadda ka zo ba amma a kan wannan bayanin ya za mu kuma mu kare kanmu daga sihiri bayan an umarce mu da mu nisance shi shine ce fatawaqi min as-sihr inma yakunu bil intinab al ma'mur bihi fil hadith la bil ilmi bihi kama yatawahhamuhu ar-razi wa muqallidu neman kiyayuwa ko kare kai daga sihiri zai tabbata ne kurin ta hanyar nisantar sihirin nisantar da aka yi umarni da ita a cikin wancan hadisin ba wai kare kai daga sharrin sihiri ko 'yan sihiri zai tabbata ne wata hanyar sanin luga-luga nau'i-nau'i salo-salo na sihirin ba kamar da malar razi yake wato zaton haka yake lalube a duhu kan haka da shi da waɗanda suka yi takalidi da shi akan wannan fahimtar abu na farko ke na farko garkuwar ga sihiri shine ka bi umarnin manzo Allah ka nisance shi gaba ɗaya ka nisance ma abotan yinsa garkuwar ka ta farko kenan garkuwa ta biyu thumma bi qira'atil mu'awwizatayn sannan sai karatun falaki da nasu har waya wannan garkuwa ce da addinin musulunci ya ba bayan Allah musulmi da su rika karanta falaki da nasu kamar yadda manzo ana sun shi ya fara gwada wannan maganin kuma ya zama magani kasidin falaki da nasi magani ne kasidin na sihiri da sharorin yan sihiri gaba daya magani na gaba ko kariya ta gaba ko rigakafi na gaba ayatul kursi lokacin kwanciya bacci da kuma kamar da rimbas na ga kawo cikin wannan dan karamin littafi nasu mai suna hukumar sihirwar wal kahana ya ce ayatul kursi ma da shari'a ta karantar da mu mu yi bayan salloli na farilla duka za su zama wikaya gare ka game da abin da ya shafi sihi domin da ayatul kursi bayan ta annabi sallallahu ya karantar da a karanta ta lokacin kwanciya bacci da kuma malamai suka ɗaura da cewa hatta karanta da muke bayan salloli na cikin wikaya wadda shari'a ta zo da ita sannan watawakkulu ala Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma na daga cikin rigakafin sihiri da sharorinsa tawakkali kamar da ka zuwa ga Allah subhanahu wa wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara da Allah in dai kun kasance masu imani kuma ya tabbata hadisin saba'una allazina yadkhulun jannata bighairi hisabin cikin abubuwa guda biyu da annabi ya nuna suka sifantu da su shine akwai tawakkali allazina uku ko allazina la yastarquna wa la yakatawuna sannan wa ala rabbihim yatawakkalun gaskiya ne abubuwa uku farko ba sa neman a yi masu rukuya shi ne layar idan ciwo ko musiba ta same su ba sa nemo 'yan rukuya su zo su masu rukuya saboda tsabar tawakali ga Allah sai su karanta abin da ya saukaka yi makansu rukuya su su fawwala al'amari zuwa ga Allah sannan wala ya kata wuna ba sa yi ma kansu lalas da wuta kamar tsakiya da aka yi ko kuma zanen wuta don maganin waɗansu turuta wanda ta haka ake magance su to su sai su dunkule kawai su sai Allah yana sane da ciwon da maganin ciwon da sanya warakar duka Allah ne mamallakin su kuma yana sane da ni kuma dama ya ce zai jaraba ni kuma ya faɗi min roman haƙuri akan jarraba da yamin to me na wani ta da kai tsaye me na wani neman likitoci me na wani neman masu addu'a ta waida tare ta halar ne ɗin ta nemi magani kamar da an sha faɗa ana nanatawa amma dai wanda tawakkalinsa ya kai tawakkali zuci shi za ta rawa ba idan ya dunkule ya mai da alamari zuwa ga Allah <coughs> to yana cikin wanda za su aljanna in ji manzon Allah su kuna wanda a la'azabin wala ya fa Allah ya samu dace eh a eh? ah, nan ne nan eh ah, wala ya ta tsayyaruna a to ai hudu kenan an kunci alladina menene na farko la ya karkuna. wala ya eh wa ala rabbihim to to ikita lafal ulama amma bari mu kara duba idan yadda kuka faɗin ne to ai hudu kenan allazina la yasarquna wa la yatakatawuna sannan kuma wa la yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun <laughs> to idan an tsuke kenan amma tawakkali wato duk zai hada su duk tawakkalin zai sa shi sa duk ba sa yin wayanta abubuwan kamar da muke fahimta ta Allah Allah ya nuna mana daidai ya ba mu yukon tabbata a kanta to shi ke kenan dama mun kawo wannan ne akan wato kafa hujja akan tawakkali wanda shi ne rufe da shi a cikin wannan bayanin na ce wa tawakkulu Allah subhanahu wa ta'ala fa ta'ammal da haka kai mai saurare ka lura da wannan bayanin wa qala al-hafiz ibn kathir fi tafsir babban malamin tafsiri na duniya baki daya ta ahlus sunna wal jamaa al-hafiz ibn kathir ko malamin hadisi kamar da kowa ya sani ko malamin tarihi shi mutafannin ne kuma tabbas malamin aƙida ne sahihi Allah ta'ala ya samu dace yake cewa a cikin na nasu juzi na ɗaya shafi 175 wannan magana su ce ga ta a cikin makazan karanto ya ce fasulun wa zakarar waziru abul muzhir ya hayabnu muhammad ibn hubaira rahimahullah fi kitabihi al-ishrahu ala ashira suna sunan littafi al-ishraf ala mazahibil sanya ido ko kulawa akan mazhabobin manya-manyan malamai a wannan littafi nasa zakara baban fi ya ambaci babi guda a harkar sini faƙala sai ya ce waktalafu bufi man yata allamu sihira wa yasta amiluhu ita malamai sun sha bamban wajen tantance matsayi ko hukuncin wanda yake koyan ilimin sihiri kuma yake aikata sihirin faƙala abu hanifata wa malikun wa ahmadu sai waɗannan manya-manyan mujtahidan guda uku da ba abu hanifa na'am eh ahmad kun sai aka ce wa ahad farai wa ahmad abu hanifa rahimahullah da imam malik imam darul hijra rahimahullah da imam ahmad ibn hanbal rahimahullah su matsayin farko da suka ittifaki a kai game da mai koyan ilimin sihiri da mai aikata sihiri suka ce ya kafuru bi yakan zama kafiri ta hanyar koyan ilimi ko yin koyan sihiri ko aikata sihiri kuna ji ko sai eh, ce wa min ashabi abi hanifata amma daga cikin almajiran da ke bin mazhabar hanafiya man ƙala akwai malamin da ya ce in ta'allamahu liyattaqiyahu aw liyajtanibahu fala yakhu ita sai an tambaye shi niyyar da ke kudurta a ransa sa'ad da yake koyan ilimin sihirin ko kuma wato eh yake koyan ilimin sihirin ko yake yin sihirin idan ya zama yana koyo ne saboda ya kare kanshi daga sihirin ko kuma saboda ya nisanci sihirin sai ce to ba za a ce ya kafurta ba ko ba komai wannan niyyar ta su dinna niyyar zahirinta mai kyau sai, ta ya nisanta ne ko ya kara kai wannan shi ne tawilin da ya yi ba za a ce ya kafurta ba sai dai kar manta rashin kafurtarsa ba yana nuna ya halatta koyon ba fa yanzu kafurcin kawai aka ɗauke mashi <laughs> yan wadan kar ce to wannan malami ya fi sauki ba zan daɗe wajen yace wa man ta'allamahu mu'taqidan jawazahu aw annahu yanfa'uhu kabara haji gona ta san ki rabu kai ko yace dukkan wanda ya koyi ilimin sihiri a zuciyarsa yana kudu cewa halas ne ya koya kamar da razi ya tafi kamar da wahid abdulsalam bale ya tafi har ya ware littafi guda gaba ɗaya ka tokan a kan na'o'in sihiri kaftin su kaf ya tattaro ya zuba a ciki fasali ɗaya ne kaɗai na ƙarshe ya magana a kan aini kandun baka shi ko aini dama annabi ya ce al'ainu haƙƙun an gane ku. amma ba inda annabi Allah salama ko wata aya ta alkur'ani ta kira asiru haqqun kamar da wasu suke gangancin fadin nan, ko kuma su asiru haqiqatun ba haqiqa bane khayal wani kawai shirin wani wani wani wani wata yaudara ce wani rufa'ida ne kawai amma ba haqiqa bane da shi babu shi a hakikance kuma ba gaskiya bane ƙarya ce shi ainu abin da yasa annabi ya kira shi haqq saboda shi daga Allah yake babu tasirinka a ciki kai kila ma baka san kana da shi ba kandun baka an gane ko suna ka al'ainu jibilli shi ainihin halittar mutum ake da shi don haka bai da laifi a cikin zama wace mai aini sai dai idan ya kasa tafiyar da ainu yadda ya dace da shari'a in ya fahimci yana da ainu annabi ce duk abin da ya gani ba shi awa ya ce barakallahu fi shikenan barakallahu ma sha Allah shi kenan abin ba zai cutu ba insha Allah daga lokacin da ya gane yana da aini kenan amma shi zihiri koyan shi ake yi kuma hanya ce ta shedanu mushrikai kafirai zindiƙai suna ka ko da gani ba haɗa cikin da rashin gane wannan bambanci yana afkar da waɗansu cikin wannan ƙangin sai su faɗa inda ba za su iya fitowa ba kajinan yake sa wanda ya koyi ilimin siri a ran yana ganin halas ne ko kuma yana kudurta cewa sihirin zai amfane shi kawai ka ɗauka ma koyan ilimin sihirin da kake yi kana ko ne danye maka rana wata ran ita to kafara wanda biye wannan ya kafirta dan ku gane harkar suri ba ta wasa bace ba wani sauki da kafa a kanta kawai zafi zafi ne kawai magana ce ta akida ko ka zama musulmi ko ka zama kafiri kawai ana magana akida mutane kashi biyu ne kafin su duka tun daga mu har ya jujuwa ma juju kawai za ka kafa mutane kashi biyu ne huwa lazi kalaka kun ba minkum kafirun wa minkum mu'min shi nan ba na uku ana magana gida ba sauki ba daga kafa yawwa wa kadhalika man ittaqana anna shayatin taf'alu lahu ma yasha'u fa huwa kadir haka nan dan sihiri ko mai koyon ilimin sihirin da yake ɗauka a ransa cewa shedanu suna iya yi mashi abin da yake son su yi mashi ya yadda ma hakan za ta yi kawai ce shi ma kafirci ne ya kafirta yanzu maganar shafi ce kawai ba mu ji ba amma mun sa abu hanifa da maliku da ahmad dan hanbali to ga fi shafi'i imam shafi rahimahullah yace idza ta'allama sihra qulna lahu sifla na sihrata idan mun ga mutum yana koyan ilimin sihiri ko yana aikata sihiri to sai mu tambaye shi sifanta mana sihirinka mu san irin shi tukuna kafin mu baka hukunci wannan kuma ka aiki ne na alƙalanci ai ba aiki ne na fatawa ba kamar da wancan malamin ma da muka baro maganarsa ɗaya daga cikin malaman hanafiya shi ma mahallin yana nuna mahalli ne na zaman kotu don alkali ne ke da zarafin ya tambaye ka metete niyyar ka da take kaza amma malamin fatawa babu ruwan da wannan shi kawai ne ce hukuncin kaza kaza kun gane to anan alimamu shafi ke ta in ta allama sihira idan mutum ya yi ilimin sihiri kulna lahu sai mutum mai na sihiraka sifanta mana yadda kake naka sihiri fahim wasu ma yajibul kufra idan ya sifanta abin da ke wajen ta kafirci misal ma aka kadahu ahlu babila min at-taqarrub ila sab'a kwatankwacin abin da mutanen babila suka yi da suke kudinta cewa wato suna neman kusantuwa zuwa ga taurarin nan guda bakwai wannan ta falo ma yulka masu ha cewa wai taurarin suna iya aikata abin da aka nema a wajen su su yi suna iya share hawaye suna iya biyan bukata ita to ba kafirin haka dai hanzu dai kaula ta dinnan nan na ta yawo ba aje shi gefe guda shi ma a matsayin alimamu shafi'in in dai har kana iya ɗaukar wani tasiri na biyan bukatar ɗan sihiri ko kai da kaje kasa a maka sihiri kan wani in kana da ƙudirin cewa bukatar za ta biya an je gurin wanda yake kamar yankan wuka to wannan kudirin ya sa ka kafirta amma ya ce wa in kana lafiya da kufra amma idan salo salon shi wani dan tsirin ba sa wajarta ya kafirta to duk da haka fa in ita kada ibaha hu huwa kafir in har a yau yana ganin ya halatta yayi su hanyoyin layi sihirin ba su kai ka kafirci ba amma a ran sai yana ganin ayyin irin wannan sihirin ya halatta ba matsala to shi ma dai ya sake rauka mai kawala sannan ya ce fa kafir to yanzu kenan daidai wannan gabar mun samu dukkan al'ayyumatul arba'atul mujtahidun sun yi ittifaqi akan kafircin sirri kafircin aikata sirri da koyar sirri dukkan sun yi ittifaqi akan to waye kuma zai zo halatta mana koyan ilimin sirri to in ba mu koyi shi ba za mu kare kanmu ba wa allaka alaihi shaykh mubarak ibn muhammad al-mini al-jazairi akwai wani marubuci mutumin algeria sunansa a shek mubarak ibn muhammad almini akwai littafinsa na suna risalati shirki eh, ko wa mazahiruhu ya rubuta karamin madaidaicin littafi ne amma dai hajjaminsa ya ɗara wannan na wannan amma ya sa mai risala ɗan karamin littafi ya tattauna akan sihiri da abubuwan da suke nuna sihiri a fili to shi wannan malamin island ta'aliƙin da ya yi a kan wancan maganar manyan malaman da muka gabatar sai ya ce wa ma na saba huli ba abu a abi Hanifa, min adamin ta kafirin mutu'allimin ittiqa allahu laisa ma'anahul jawab ita abinda aka ce ɗaya daga cikin malaman mazhabin abu hanifa ya faɗa cewa wanda ke koyon ilimin sihiri don ya kare kansa daga sihiri bai kafurta ba ya ce wannan ba ba yana nuna ma'anar koyon cewa ya halatta ba fa ba yana nuna fa koyon ya halatta ba ne kamar da dai ne bayani ɗazu cewa kafurcin ne ba a saukar masa ba bisa tawilinsa cewar aini ina koyo ne don kare kaina to sai a bashi uzurin wannan tawilin uzurin ko don bashi ne to yanzu baka kafirta ba ka kuru sauran irin ka fita daga addinin musulunci amma yanzu kana ciki to sai dai ka bari daga yanzu dole ka tattara ka watsar musu da kayan ba ka bane fa inna bainal kufr wal jazaa wal jawaz darajat ita ai tsakanin a ce an kafirta ya kuma tsakanin abu ya halatta ita akwai matakai daban-daban daban don haka in an tauke kafirci to ba yana nuna makofinsa kuma an aje halacci ba a kafircin dai an ji bai kafirta ba saboda ya yi tawili amma haramcin aikin nasa yana nan a kansa don ba dukkan haram sai take sa mutum ya kafirta ba qala abulbaka alhanafi al kitabi wani babban malamin da ake cewa ake ma alkunya da abulbaka mai bin mazhabin abu hanifa a littafinsa sa mai suna a cikin littafin ka ya ce wa sahihu min mazhabi ashabina anna ta'allumahu haramun mutlaqan yace mu dai zance sahihi na malaman mazhabinmu na abu hanifa kan kusan mazhabin abu hanifa shine mafi raunin mazhabobin guda hudu mafi mafiya shaharar nan gaba ma'ana shi ya fi yawan kiyasoshi da yawan wato eh, kin riko da hadisai bisa hujjar rashin tabbas na tabbatar isnadin wato abu hanifa yana da matukar tsantseni kwarai da tsuke bakin aljihu farar da garaje ka zo ka ce mai annabi ya ce kara. saboda ya firgita da wancan kashirin da annabi ya yi ya ce duk wanda ya yi ƙarya da gangan ya jingina mani ya zaune mazaunin shi a gidan wuta wannan magana ta yi tasiri a zuciyar abu hanifa da haka ba kawai za ka zo ka ce mai ga hadisi daga annabi ba ba zai yadda ba sai idan ya tabbata ko ba kan shi farau ba mun san tarihin umar abu musa al'ashari sahabi ne irin umar illa dai shi ansari ne umar muhajiri ne sannan kuma umar khalifa ne daga cikin halifofi amma abu musa al'ashari ya zo ya sallama gidan umar ya nemi izini sau uku ba a bashi amsa ba ya koma abinsa sai da umar ya kintsa abin da ya kintsa ya fito don ya ga wannan mai sallama ya ba shi izini ya shigo sai ya kira ina mai sallama na aka ce ai ya juya ita ku bi shi ku kira shi aka bi shi a kira shi ya kayan sallama ba mu dan gama kintsa ba ba mu ka amsa ba kuma ka koma ya ce ai na ji annabi ya ce neman izini kaji guda uku ne idan kai guda uku ba baka izini maka koma ya ce kai kai annabi ya faɗi wannan magana ƙarya ban yadda ba sai ka kare kanka sai ka kawo shaida idan a tsare janibin manzo Allah su suna ka'a mai ne saboda haka abu musa lashi a rufa shi kuma yana gani da wannan khadiji ne da ya kamata a ce umar ma shi ne sanin sama abinda yake shahararre nan da nan abu musa lashi da Allah jama'a wa ya ji wannan hadisin daga manzo Allah yara ma yan ƙanana haka biyu sai ai a ba tabbas annabi ya faɗa ka tabbas annabi sannan abu musa na shi ariya ta umar ya karɓi hadisi sana ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu ya taɓa cewa ni mutum ne wanda idan manzon Allah ya karantar da ni wani hadisi zan yi riko da shi aiki da shi kuma Allah ya amfanar da ni abin da ya so ya amfanar da ni amma dukkan wani mutum wanda ba annabi ba wani sahabi wanda muke kafaɗa da kafaɗa da shi idan ya zo ya ce min annabi ya ce kaza sai in ce mai tauran zai an kaɗa ma annabi ƙarya don ka san addini ba wa ciki wallahi ya ce idan ya rantsi to daga nan na yadda in kama aiki da hadisin ya ce to ni haka ɗabi'a ta take kuma haka nake kowa ya san na haka nake ni ali dan amir alif ya ce to amma wata rana sai abubakar radiyallahu ta'ala ya bani labari ya ce manzan Allah sun salama ya faɗa yana faɗa na ce to sadaka abubakar linzami ya fi ƙarfin bakin kaza in zan rantsar da kowa ya abubakar ya wuce rantsar da shi <laughs> to haka yana gama faɗa kawai shi ke nan sam a wani ɗa'adar na yadda abinda ko hadisin ke cewa shi ne wanda ya yi wato saɓan Allah ya yi laifi ya ce babu wanda zai yi laifi ya yi zunubi sa'annan ya zo ya alwala ya yi sallah ta neman gafara kenan ya daga hannu ya yi istighfari ba ce sai Allah ya gafarta mai zanubin ya ce wannan hadisin gudun abubakar na jiki kuma abubakar ya wuce intume shi yana gaya min annabi ne ya faɗa kawai na yadda na yi to abu halifa abin da ya sa mazhabin shi sai aka waye gari ya zama mai rauni to ya kokkori hadisai saboda wannan tsantsinin ba wai da gargan ba in ba ya samu jahir jahir lalle tabbas ya tabbata annabi ya faɗa zai riko sai ga gare ya je ijtihadi akwai kafar ijtihadi in hadisi bai tabbata ba daga gare ka zaka ijtihadi dan ka samu fita a wannan matsalar to idan daga baya hadisin yazo ya tabbata kaga ijtihadin ka zai tashi to ka kuma lokacin ka bar duniya shi kuma mazhabin abu a imam malik shi kuma ya fi ƙarfi ta fuskacin fiƙihu fahimtar nasoshin shari'a saboda maliku ya taso cikin malamai wanda suka an sunan malamai musamman alfuqaha usaba'a shahararrun malaman nan mashahurai da ke madina wanda su almajiran sahabbai ne saboda haka mazhabi na malik lallai mazhabi ne wanda manya-manyan malaman hadisi ma sun gaskata da nagartarsa cikin Wani suka yabi mazhabin imam malik cikin manyan malaman hadisi hada al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ya ce silsila wadda take ta zinariya sarkar hadisi wadda take ta zinariya a wurina a ce mun حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر هو عن عمر yace wannan silsila din ita ce wato sanadi na hadisi mafi nagarta da ƙarfi a wajena Allah Taala ya samu dace wannan kamar mun dan yira daidai dan ƙara fada da dalilan da muke ji muke karantarwa don tabbata akan abin da ake jin shine daidai insha Allah da kuma cewa abubuwan da ake tafiya akan su abubuwa ne suke dahir shine nan wannan malamin abul baqa al-hanafi a cikin littafin nasu ce abin da ke sahihi na daga malaman mazhabin mu mu hanafawa yace annaka allumahu haramun mutlaqan cewa koyan ilimin sirri ne koyi ilimin sirri haramun ne kai tsaye kawai ba wata kwana-kwana kai tsaye mutulakan ina dalili sai da annahu tawassulin ila mahzurin anhu mahzurun anhu gani ko kuma ginan yace domin ai shi koyan ilimin sirri hanya ce kai tsaye da ta tinkari abin da aka hana shi kai tsaye aka hana yi da ka tuna koyi da sirri to ka kama hanya zuwa abin da aka haramta gaba ɗaya to dame za ka bi wannan hanyar hanyar za ka kai ka mahalaka mahazurin anu abinda aka hana yin shi gina dan wadatuwa da shi ba a bukatar shi sannan wata waƙihi kuma masu fakewa da cewa wajen su kara kai daga sihiri shi sa suke ganin ya halatta su koya ya ce ai kara kai daga sihiri ne bittajen nubi aslahu wa ahwar ka kara kanta sun ta hanyar nisanta ta kwata-kwata dama da wasu zama cewa ya ku nisanta E, ijitani bi sab'al mubiqat ya ta yi lissafin a shirku billah wa sihir sihiri ma ne na biyu a shafi 161 aka ciro wannan maganar a cikin wancan littafi na malam mubarak ibn muhammad al-nili mai suna risalatu shirki wa na ce madalla da magana mai magana da yake cewa shine wallahi darrul qa'il madalla da mai faɗin wa'annan baitocin yake cewa izal mar'u a'da nafsahu kulla mashtahat wa lam yanhaha taqat ila dama idan mutum ya ba zuciyarsa dukkan abin da take sha'awa ya zama ɗan zuciya da ɗan ra'ayi ya zama bai hana zuciyar wannan abin da take sha'awa ba ya biye mata ya ce saƙat ila kulle batilin to za ku ta karkata ko za ta sha'awanci menene kulle batilin dukkan wani abin da yake ɓanna ne in dai rai ba za a yi mai linzami da ragama a rika shawo kan shi ba an gane ko da za ta kai mai ita halaka li annan nasa ammaratun bisu da lafsin alkur'ani ko ba haka ba annabtu ammaratun bisu kisa galibi lafzin nan ya fi gangarowa a babin zari annab ta fi gangarowa a ina a babin zari. ɓarayin zuciya ko tunanin zuci da ke haifar da sakin tafarkin gaskiya zuwa ga akasinsa to irin wannan shi ake kira na galibi innan nasa la'amaratin da su illa mara himarar eh? to kaji wani hannarsa anil hawa annabtin lawama kuma لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة شيسا ما البرع كيسوا النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفتمه ينفطني إذا kamar jariri ne جاريري shan nono in ka sa mashi ido mama gyara zan sha nono ba abin da ya dame shi ba abin kunya ba ne in dai aka zira mai ido har ya girma wallahi zuwa ya ce zan washa nono mama gyara ciro min ciro ciro ciro yunwa ta koro ni <laughs> amma idan aka saba mace ai duk sa'ad da za a yaya yaro ai saba mace ake yi a hana shi haƙƙinsa haƙƙinsa ne nuna amma lokaci ya yi sai a hana shi ya yi kukan ana ji an san ba uwan na jin tausayi amma haka za ta daure domin lokacin a cire shi ya yi ana yin sati biyu sati uku kuma ta turo nan ta miƙa zai yin ta kakkire na mun ware mun ne kuma wannan zan ji wani saboda ya rika ya girma shine ce wannan su kartibili in tuhminhu ala shabba ala hubbir rada idan ka zana miki don sai ya girma yana sha'awar shan nonansa domin haka ya taso shi ba a kuma kunya ba da kusan yaro idan da za ku rika zama tsirara ba har sai ya taso marasa sai gashi shi ma yana tsirara bai damu ba ba abin da ya dame shi wannan tsirkin ba abin kunya ba ne wani don haka ya gan su <laughs> kisa idan ya fara wayau sai an yi da gaske a koya mai sa sutura in an sa oho in ba a sa ba ma oho zai fito ya ta yawon tsakar gida kuma haka zai girma har kaciya sai daga baya sai kunya ta rika shigo mashi tana shigo mashi wai mai yasa kun yi ke shigo mashi saboda ku ya gaba tsanana kuke a ba amma da tsanana ya kuke tafi ba abin da ya dame shi ma haka zai taso sakala sakala ya ta yawon shi ba abin da ya dame shi yace to haka dai zuciya take kad ilaihi al-isma saqat ilaihi al-isma sai ka ga zuciya na sako mutum san saban Allah da zunubi wal'ara da abun kunya ta yaya ladhi da anhu ilaihi. sanadiyar abinda take kiransa zuwa gare shi to idan ba sha'awa gare ta ba to in ka biye ma awan nata wata rana ko za ka yi kuka da hawaye min halawata adili na zaƙin abin da yake magaggauci in ce za ka biye masan zuciya ka ji daɗi ka miƙe ƙafa ka more ta har kai ka tabaro wani kuma wanda ba wannan malamin ba shi ma a tashi na sai suke ta إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كافيا فخير قتال المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا ita idan mutum bai sa tufafin tsoron Allah ba Allah ma ce wali ba su takawa zalika khair kuma haka ba malamai ce idan mutum bai lulluba tufafi na jin tsoron Allah ba ta jarrada ƙuriyana to zai ko tsiraice a tsirara in kana kafin koda da riga a jikin shi zai tafi ana mai kallon tsara kallon gaɓo kallon wawa kallon sakare don ne saboda bayi lullufi ma jikin shi da tsoron allah mara tsoron allah komai zai iya yi bai damu ba da ganinku ko menene ya kuna baya taron kauri yanzu kama 'yan wasan nan na kwaikwayo 'yan hausa fim din nan da sauransu 'yan drama da wasu a ah, kaga da yake aikinsu ba tsoron allah ba ne me ba sa yi hatta kai raye-raye tsirara da mata da maza matasa idan aka ɗauke ta in ta kam aka shekara kamar hudu ko biyar ko sama da haka dan ana yi da ita ta zagwanye sai a kawo da ita gefe guda ya ɗauko sabbi saboda babu tsoron allah tare da su kama saboda shedan ya ɗaure masu gindi suna ma wanke abin da suke din suna cewa ai koyar da tarbiyya suke wato kaga za ma su musuluntar da wannan fitsarar tasu da ƙarfin iya magana ta jarrada uriyanan wayan kana kasiyan in ya samu yan kudi ya ga kuɗi sun bada da dama hanya ce ta shaidan suna kudi za su rika bulbulowa sai ya zo ya fito da ya kafa wani dan kwamiti wai zai taimaki marayu su kuma gari ta aiki zuba mai addu'o'i ka a wannan mutum malam ai a ya zama baya goyon marayu yanzu dai a kewayen nan mu san wanda yake taimakon gajiyayyu ba kamar shi a ga za su yi kokari su tura shi na ko da karfin tsiya da karfin abinci. wanda a wurin Allah gaba ɗaya in zai siyar da marayu ɗari da waɗannan kuɗin bai da lada ko kankai ko dubu ɗaya bai da shi ɗugo ɗaya na lada bai da shi don ba da kuɗin halal siyar ba inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban kamar karuwa da ta sai da kanta ne aka biya ta kuɗi aka yi zina da ita wayannan kuɗin za ta yi kamar ai wahala ce bikinta ta bayar ko aka biya bukata aka biya aka bata wayannan kudin a wurin ta haramun ne idan masallaci bi gina da su ba ta da lada su kuma musulmi da a gina masallaci sai ce gashi ta sallar su ba abin da ya dame su kudin dama dukiyar allah ce ta yi kwana ta yi ta za ta ta dawo haka ladan aikin sihiri ladan dan boka dan duba dan waye su ma haka za su sun yi wani aiki ko sun yi wata wahala sun dan tabuka sun ba da kaza kamar sun ci gumunsu to wannan gumin haramun ne da nassin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi za mu tarar da shi nan gaba Allah ya tun ka ba kowane ladan da ke shigowa hannun ma'aikaci ke zama halas a wajen sa fa khairu al mar don haka mafi alhairin sifofi na dan adam shine da aturabbi ya zama ne ubangijin a'a. wala khaira fi man kana lillahi asiyan babu alheri ko dugo ga mutumin da ya zan mai saban Allah ba alheri la khaira wala wa qala al-akhar wani kuma mai nasiha yake cewa wa khairu umuri ad-din ma kana sunnatan wa sharru al-umuri al-muhdathat al-bada'i'u yawa wannan ma'ana jingina wannan baitin na kake da Imam Malik Imam Darul Hijra rahimahullah shine yake cewa wa khairu umuri umuri dini ma kana sunnata mafi alhairin al'amuran addini kaf abin da ya zama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan al'amarin addini to ka tabbatar da akwai sa hannun annabi kan wannan abin shi sa kake yi ko na magana ne ko na kudiri ne ko na aiki ne na gabai ka tabbatar da akwai tambarin manzon Allah yayi tik a kan wannan aikin ya yi izini a yi ba ruwanka aikin na wajibi ne ko na suna ne ko na musahabi ne ko na mubari ne ya zama akwai izini tabbatacce daga shari'a to sannan ya zama alhairi a wurin wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharru al-umuri mafi sharrin al'amura kuma na addini al-muhdathat al-bada'i fararin abubuwa kuma da suke bidiyoyi kisa hadisi ma yace kullu bid'atin balalatun wa kullu balalatin fi nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk